يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 amma ba'd yan uwana musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna sha tara ga watan rajab shekarar musulunci dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya yi daidai da sha takwas ga watan mai watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya gashi mun taru a wannan hol. na wannan makaranta da aka ce ma iradi a nan birnin Sokoto ba don komai ba don mu karar da 'yan uwanmu musulmi game da wani zamantakewa wata alaka ta musamman alaka wadda kowane ɗan adam bai da buƙatuwa ga barinta ma'ana alaka ce wadda kowane makhaluki ba ma ɗan adam ba dukan makhaluki yana da buƙatuwa zuwa ga wannan alaka wannan alaka ita ce alakat aure abinda za mu magana a kan shi a yau gaba uku ce na ɗaya menene ake ce ma aure musamman dai a mahanga ta musulunci sannan na biyu me muhimmancinsa na uku kana iya raba su ko ka haɗe su matsaloli da matakan gyara su waɗannan su ne abubuwan da wannan lacca za ta ɗan haska a takaice kenan duk da alhamdulillahi muna godiya ga Allah ala kulli halin mun samu ɗan matsala lokaci to za mu yi ƙoƙari a ɗan yi summarizing a ‘yan takaita wasu abubuwa kawai masu muhimmanci a ambata su saura kuma sai a wata haɗuwa ta musamman aure a musulunci ko ko kalimar aure a hausa ma'anarta a larabci ita ce annikahu ko azzawaji da duk ka yi amfani daga cikinsu kalimar larabci ce kuma kusan suna tafiya a mafi yawan wurare suna tafiya a ma'ana ɗaya duk da wasu lokuta kakan zaɓi guda ka zaɓi annikahu ka ba azzawaji ko ka zaɓi azzawaju ka ban annikahu don yanayin wurin magana amma dai ba don haka ba to duk kalimomi na masu tafiya tare to shi dai rayuwar aure sunna ce shar'antatta daga Allah sannan sunna ce kauniya ƙaddararra daga Allah ma'ana ko ba kana musulmi ba ko ba kana ɗan adam ba to dole ka aure don kana bukata ce dole ko ba dun musuluncin ba ko ba don samun lada ba dole ka yi aure shi yasa muka ga mafi yawa kowa na da mata kafirai da musulmi dabbobi da mutane da duk sauran waɗanda Allah ya ƙaddaro ma wannan rayuwar in ba mala'iku ba da ƙila wasu halittu da ba mu sani ba amma dai halittun da muka sani banda mala'iku to suna buƙatuwa zuwa ga rayuwar aure Allah madaukin sarki yana cewa wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun dukan komai na rayuwa dukan komai na halittu mutum ko aljan tsiri ko dabba dabbar ruwa ko dabbar tudu mun halicce su mata da miji mata da miji kowane na bukata zuwa ga mace suwatu zariyat Allah madaukin sarki yana cewa subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitu al-ardu wa min anfusikum wa mimma la ya'lamun alki ya tabbatar ma ubangijin nan da ya halicci dukan jinsi biyu mace da namiji a kowace irin jinsin halitta wadda a bisa doron ƙasa ko kuma wadda Allah ya tsirar daga ƙasa wadda Allah ya halitta daga ƙasa sawa'un daga dan adam na tunna da ƙasa aka halce shi ko ko sauran tsiwar wari da halittu masu fitowa cikin ƙasa Allah ce kowane mun yi su mace da namiji kuma da kawunan su masu diba su yan adam mace da namiji Allah ɗaukin sarki ya ce wa huwa alladhi madda al-arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjayn ithnayn Allah ɗaukin sarki ya ce mun halice ƙasa muka saukar da manyan-manyan duwatsu a cikinta don su riƙe ta muka yi shata ƙoramu a cikinta sannan dukan dangin halitta ta ‘ya'ya samara ‘ya'ya itace furut dukan furut akwai mace akwai namiji ta zuwa cin aya yana ce mana duk abin da ƙasa ta tsirar akwai mace akwai namiji aya kamun ta ce ku mutane cikinku akwai mace akwai namiji sannan a wannan aya ce dukkan wa min kulli samarat ja'ala fiha zawjayn ismayn Allah madaukakin sarki yace karshen ayat yughshi lailan nahar inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun ayoyi masu magana a dai akwai mace akwai namiji suna da yawa irin ba sai mun fassara ba a yahsabu al-insanu an yutraka suda alam yakun tufatan min manin yumna ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ولا يمنع أكوي متشي أكوي نمجي الله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلنا بينكم شعوبا وقبائل لتعارفوا الله بدك تركي وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى سورة النجم Allah sarki sarki ce, hatta idza jaa amuruna, wa farat tanur qul nahmil fiha min kulli zawjayn ithnayn ayi game da haka suna da yawa ba su kirguwa a wurare da yawa in ka har hada na maganar zaujaini ko ku a ci azzakar wal unsa ko ku wani wata kalima dai zaka same su rututu ba su kidayuwa Allah sarki ya muna bayanin kai wannan in ka ɗauke ta ta layin halitta to bata isa ba dole ka ɗo auratayya ɓangaren addini umarni na na ubangiji maɗaukakin sarki ba wai ɗan shawa ɗaita ba in dabbobi da sauran kayan tsiri da sauran wasu halittu da waɗanda ba musulmi ba suna aure don wata manuwa? to kai ma auren kan manuwa ta addini Allah maɗaukakin sarki sai ba mu tarihi cewa tun kakanmu annabi Adamu da shi ya fara tana an ka same mu Allah da ke sarki yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa ya ku mutane gaba daya mazan ku da matan ku musulmi da wanda ba musulmi ba yanzu kiran fare na kowa da kowa ya shigo to duk ku zo ku ji tsoron Allah wannan da ya halice ku daga rayuwa guda ita ce annabi adamu kuma daga wannan rayuwar ya halitta mata abukiyar zama wa khalaqa ha zawjaha a shi kaga in hatta da babanmu kakan kakanmu annabi adamu dole na bukatuwa zuwa ga aure kaga aure ya zan tilas in har ya zan kuma annabi adamu annabi na uban kowa Allah ya halitta mai mata don ta zan abokin tarayya gare to kai ina kai kai ma ya zan gare ka tilas ko dole Allah ya ce kuma wa min wa basta minhuma rijalan kathira daga daga Adamu din da matarsa da anka halitta Hawwa'u kenan ta wajen suna ta haka ne haduwar su tassa aka samu maza da mata masu yawa ashe wannan cikin ayat za mu fahimci daga cikin manhohin aure ko fa'idodin aure muna samun biyu ko uku na farko ɗabi'a ce ko sunna ce ta annabi Adamu alaihi salamu nabiyul mukallamun na biyu kuma ashe tana aka samu zuriya ta yawaita abota ma Allah kamar da ya kamata sannan kuma abu na gaba cikin waga aya aure biya umurni na Allah madaukakin sarki tabaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya sake cewa wata aya mai kama da wannan wallazi khalaqakum min nafsin wahida waja'ala fiha zawjaha liyaskuna ilayha suratul a'raf waccan suratul nisa shine ya halice ku daga rayuwa guda wannan rayuwar ita ce annabi adamu alaihi salam sannan sai Allah madaukin sarki ya sanya mai abuki ya zama matarsa liyaskuna ilaiha don ya samu natsuwa ashe daga cikin fa'idodin aure wanda zamu kara bayyana a gaba samun natsuwa ka biya bukatarka ka ka samu natsuwa kuma alhali ka bota ma Allah ka yi sadaka to annabi ya ce wa fi budu ya hadikum sadaka Allah madaukin sarki ya sake shi a wata aya da ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية kenan ba a annabi Adamu ba sha kundum gaba ɗai duk a yi ma total dai a haɗa ma kada a yi ka gaji Allah da kisir gace wala ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah hakika mun aiko rusulan manzanni min qablika kamun ka ya rasulullah waj'alna lahum azwajan wa dhurriya mun sanya musu kowanin su ko dukkanin su illa dan guda ko kila dan biyu dukkanin su kila guda misali sai mu ce annabi Isa alaihi salam kamar yadda masu tarihi ka cewa bai aure ba ai ko mun san da haka nan kuma kila sai mu sa misali daga Yahya alaihi salam dan annabi Zakariya to in ma mun ce waj'alna lahum azwajan wa dhurriya sai mu ce ghalibiya su ma an ce mai yiwa sun yi tarihin bai kai ba saboda bukatar ba bukata game da hakan Allahu alam ala kulli hali ne dukkanin annabawa Allah ki sarki ya sanya musu ma'aurata wato mata sannan kuma ya sanya musu zuriya anan kuma mun kuma samun wata fa'ida daga cikin fa'idodin aure saboda in mun ka takaita can ba sai mun kama aya ba aya farko ta nuna fa'ida aure a samu zuriya wannan ta ce wa basta minhuma rijalan kaseeran wa nisaa ta nuna aiki na ko hanya ce ta annabi adamu alaihi salamu kai ba annabi adamu dai ba dukkan annaba wannan aya ta karshe ta nuna muna haka nan sannan aya ta gaba ta nuna muna liyaskuna ilaiha don ka samu natsuwa sannan wannan aya kuma yanda ƙara nana ta muna waje Allah lahum zurriyatan azwajan wa zurriya kai ba nan duniya dai ba duniya kana cewa gidan sharholiya ce gidan kaza gidan kaza kai aljanna ka sama kai babu ruwanka da aure ba ruwanka da zama mace to ka sani ko aljanna sai da mata aka shiga wannan ka san da haka kuma shi a ya dadin kamu a kai dadi bisa dadin ko ba haka ba shine na ganin Allah madaukakin sarki daga cikin dadin aljanna zama da mata ai ko dadi kace kai dai babu dadin kila an fahimta shi yasa Allah madaukakin sarki a wata aya yace a cikin suratul baqara wa qulna ya adamu kun anta wa zawjuka aljannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma har zuwa karshen aya wala taqraba hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin don annabi adamu ya ji dadi jin dadi tare da abokin jin dadi Allah ya ce wa kunna muka ce ya adam ya kai adam uskun anta wa zawjuka zanna a cikin uskun anta wa zawjuka aljannata shiga aljanna ka huta ka samu sukuni kai da mai ɗakinka kai da matarka kila an fahimta wannan kaga ashe a aljannat ashe ana kai mutum ya shiga da shi da iyali ne kuma wakula min haragadan haifu shi'tuma a cikin aljanna ku ci duk abin da kuka son ku ci kuma a duk inda kuka son ku ci shi ku ci shi illa shar'i guda wala takaraba hadhihi shajara kai ba annabi adamu dai ba da sauran annabawa hamu wa mu wa mu wanda ba annabawa ba mabiya annabawa in dai ka samu rabon aljanna in za ka shiga aljanna to ba a ce ma shiga kai dai sai an ce shiga da kai da iyalinka Allah madaukin sarki yace a cikin sura zukhruf aya ta 70 yana cewa ya ibadi la khawfun alaikum la khawfun alaikum al-yawma wa la antum tahzanun الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون الله ده كسر زي كراي الجنة أرند ذا أشقاء الجنة bayan an gama hisabi da awon sikeli da komi da komi an kai karshe kat yanzu in ma aljanna ko in ma wuta sai Allah ya musu kira kira na tashrifi kira na so ce ya ibadi ya ku bayina la khawfun alaikum al-yawma wala antum tahzanun ku sani a yau a yau dai babu sauran wani bakin babu sauran tsoro gare ku kuma ba za ku yi bakin ciki ba har abada bakin ciki da wahala da bacin rai ya katse Allah su waye Allah da ya kira ya ce musu ya ibadi Allah ya ce alladina amanu bi ayatina wa kanu muslimin wa'annan da suka yi imani da ayoyinmu kuma da matun gidan duniya sun zan musulmi na kirki a shiga ga ana shiga aljanna musulunci ko ana shiga aljanna da imani to amma in zaka shiga don dadin ya kammala don hankalinka ya kwanta sai Allah ya ce udkhulul jannata ya ku waɗannan mu'minai ku waɗannan musulmi ku wanda ku imani da ayoyin mu ku shiga aljanna bai tsaya nan ba sai ce an tun wa azwajukum ku da matayanku ku da ma'amuranku saboda daɗi ya fi daɗi inda an kashe kashe kaɗai, ai ba ka wuce kana za ka wuce kana zulmi ko ba haka ba ko naka ya samu shiguwa ko bai samu shiguwa ba ka sai ka kwanta da damuwa ko mi daɗi shi yasa dama idan mutum ya samu alkhairi farkon abin da yake tunawa shine masoyinsa ko ba haka ba a, da yawa suna magana kan haka nan Allah madaukin sarki da yana magana aljanna yana magana yan aljanna da sauransu a aya mai doguwa da ba sai na jawo ba ƙarshen aya sai Allah ya ce ula'ika lahum uqubad dari aya ta kare na 22 sai aya mai zuwa ya ce jannatun da ya ambato su yan aljanna yan kaza yan kaza yan kaza sai ce ula'ika lahum uqubad dar wannan suna da suna da gida mai inganci gida na ƙarshe wanda babu sauran zuɗuru babu sauran tashin hankali da kashi ga kashi an fahimci wannan sai Allah ya ce in baka gane hukumar dari ba sai ce jannatun jannatu adanin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab Allah ba da ke sarki in baka san gidan karshe ba gidan karko gida concrete gida na ainihi wanda ba na jabo ba Allah ce jannatu adani ita ce aljannat dawama ta jin daɗi ya dakhuluna hadha za su shiga wannan aljannat ba su kadai ba sai Allah ce wa man salaha min abaihim da mutanen kirki daga cikin ubannansu sai ce ni wa azwajihim da ma'auransu ko matansu wa zuriyatihim ayoyi mu ci gaba da ambaton ayin ɗaya ba tare da mun fassara ba masu nuna cewa aljanna dai sai da mai sai mai mata Allah madaukin sarki yana cewa yana yi muna magana game da mala'iku hamalatul arshi yace faghfir lil ladina amanu su hamalatul arshi su kawa mu'minai addu'a hamalatul arshi mala'iku kenan su kawa mu'minai addu'a faghfir lil ladina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adhabal jahim ربنا أدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم الله سكت وتعايا إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم أحد السيسنا ديوا ما سمى akan أوري a takaici dai ni ci gaba da ambatowa shina da yawa a cikin Qur'ani a cikin Qur'ani tsakanin kalimar zauju da kalimar nikahu malaman tafsiri ko malaman da suka damu da harka qurani masu lissahe kalimomi ko ayoyin Al-Qur'ani sun ce kalimar zauju ko zawaju ko zaujaini ta maimaitu a cikin Qur'ani sau 81 sau 81 81 times tan maimaitu a cikin alkurani kalimar mi kalimar zauji ko zawaju kaga duk kalimar da tan maimaitu ko da sau uku na Allah akalli ko ba haka ba tana da muhimmanci bale kalima ta rinka maimaituwa da kuma irin yabo da nuna wani tasiri a cikin alkurani sau 81 kalimar nikah tana maimaituwa ko ta maimaitu cikin alkurani sau 23 ita ma sau 23 kalimar nikah in mun ka ce nika ko a ce nakaha ko a ce yankihu ko a ce la ko a ce la irin wala tankihul mushrikati ko wala tunkihul mushrikuna ko hatta tankiha zaunan ghaira da sauran wasu abubuwa in kan mamaita su dai ka kirgira su za ka sami zaka ashirin da uku na nika a yayin da kalimar zauju ko zaujaini ko azwaju ko zawajna ka ha da sauransu ka sami su sau tamanin da ɗaya kaga abin da muhimmanci in muka gangara cikin hadisai a gurguje hadisan kun san su sosai babban hadisin da ke gare mu wanda kowane malami bai tsallaki magana aure sai ya kawo shi hadisin abdullahi bin mas'udin wanda imam bukhari da imam muslim da abu dawud da tirmidhi da nasa'i suka ruwaito manzo sallallahu yana ce masu abdullahi bin mas'udin lokacin suna samari yana ja musu kunne yana cewa ya ku ma'ashara shabab ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj ya ku ayyan jama'at samari an kira samari ne saboda suke da bukatar aure mun da tire ai sun gama mun ba tsammanin ma mutun ya zanda tije ko tsoho bai aure ba kaga shi ba akwai bukatar kira ne samari su akan hanya shi sa Allah manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'ashara shababi ya ku kungiya ko jama'at samari man istata minkum alba'ata falyatazawwaj duk wanda adda karfin aure da biya mu mace bukatar ta shine alba'a nan kana iya daukar ta kuma kana iya ci da ita kuma kana iya mata daukar takalihin ta ba rungumanni mu faɗi ba a'a gaba ɗaya kana iya kaga rungumanni wani musulunci bai ce kai tarin aradu akaba ba amma dai man istata akwai istita'a man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda adda shawa sannan kuma yana da kokari yana yadda da shawa da ga mace bukata sa to yayi aure falyatazawwaj amruna kai aure umurni na annabi ka baka mutun kana da dalili muddin kana da karfi shi yasa ibnu hazm na cewa aure wajibi na dole na ga duk wanda me ga duk wanda adda hali kuma bai da rashin lahar da ka hana shi aure don an ce falyatazawwaj wannan kuma kauli na wanda yake wajihun jiddan kauli na mai matsayi sosai kware da gaske don Umar na cewa duk wanda kaga ya kai lokacin aure bai aure ba alhali ba wai bai da lahiya ko bai rasa ba a'a da lahiya sai kuma da hali ne to ba wani abu na ba in ma fujuru wa in mal kufuru in ma kawai dan iska na yaran mutane ka batawa shikenan ya isai nan ko kuma ni ko kuma rashin son musuluncin dungurungun ka ko da karamin ka doka ai wa ai azina sosai kware da gaske hadisi na gaba amma manzon sallallahu alaihi ci gaba da cikin wannan hadisi yace fa innahu aghaddu lil basari duk wanda haka son ka kame kanka kamar dibin matan mutane kamar dirin yan yaran mutane baka iyawa sai ni sai kai aure duk wannan fidira ce ghariza nafsiya ce halitta ce ta dan adam ba wani taka ko tsoron Allah ka kawo ta ba halitta ce wanda kana da bukata kamar kishirwa ce kana bukata ka sha ruwa ko yunwa ce kana jinwa dole ka ci to ba don wani taka ko wani abu ba saboda ni to hanya guda ta kare kanka ta zawwaj shi aure in kai aure ka samu mataki na farko sannan fa innahu aqaddu lil basari da yake nan shine ka hana mai kallon matan mutane wa ahsanu lil farj kuma shi zai hana masa yin zina waɗannan sune muhimmai daga cikin koko sune na daga cikin fa'idodin aure don cikin tafihin ko kuma cikin unwan topic da aka ba su akwai significance ahmiya na aure in mun ka ambato can cikin ayoyi sun yi muna ishara duk mun ka zo gaba za mu yi summary ba tare da bukata mu koma maimaita ayoyin ko hadisan ba can cikin mun ce yes kuna ilaiha mun ce kaza mun ce kaza akwai ta aya wadda za mu rufe da ita sannan kuma nan mun samu ghadul albasari zai hana kallace kallace sannan zai hana kai lalaci wannan kenan abu na gaba akwai hadisai da yawa su ma za mu yi tsambare amma daga cikin su akwai gudan za mu kawo annabi na cewa tazawwajul wadudal waluda fa inni mukafirun bikumul anbiya a yawmal qiyama kuma ga wata ruwaya yana cewa wannan ruwaya Ahmad daga da Ibn Majah ga wata ruwaya yana cewa tazawwaju fa inni mukafirun bikumul umama yawmal qiyama wala takunu ka rahbaniyatin nasara wannan ruwaya Imam al-Baihaqi da Ibn Adi wata ruwa yana cewa tazawwajul waluda wadudal waluda fa inni mukathirun bikum al umama yawm al qiyama wannan ruwaya al khatib al a cikin tarihu baghdada da kuma ibn hibbana mai irwa ya kawo shi ala kulli halin hadisi yana magana duka kusan abu guda annabi ya ce tazawwaju ku yi aure ya ku musulmi wannan na yawawa yawa musulmi duk wanda bai da mata musulmin da bai da mata amun mukhassas kowane musulmi amma kaga wannan amun kenan amma cikin musulmi wanda bai auren ba ko ba haka ba wanda aure kaga ya kai limit kudu kenan kaga ba bukata a same wanga ko ba haka ba amun mukhassas ku yi aure ku aurewa alwaduda wadda kaka so tana son ka wadud ka kakka aure wadda ba ta son ka wannan yana cikin mataki can karshe akwai problems wanda za a ambata matsalolin aure to daga cikin matsalolin aure wanda za mu kai ga rai rashin so ko wajenka ko wajenta aya hankura aya ruha asiri ya kawon kana dan gwaggon kana ai suka in ba ai ba ubanta zai ce ya baka ita ka ki karba ke a ta shiga da sauransu ko to sai ai sai a rinka samun matsalolin da ba su magantuwa ke samun sallah tun sai baka shawara tazawwajul waduda ku auri wadud wadud abinda an wadud ana siffanta shi ga namiji ana siffanta shi ga mace dun larabcin ala wazane fa'ul fa'ul namiji ana ce mai fa'ul mace ana ce mai fa'ul in ba ku gane ba shakur mai godiya mace ko namiji ba a ce shakuratun ghafur mai gafara mace ko namiji ba a ce mace gafuratun ba sani ba ko mun gane yawa wannan wazanin yana ɗaukan namiji yana ɗaukan mace a larabci ehem tazawwajul wadud ku auri waɗanda kuka so kuma matan ku auri waɗanda kuka so a lokaci guda kuma ku auri waɗanda ka so, ku alwadud saboda haka ka auren mace ba ta son ka a ce za a shirya a gaba ai da ta shigo daki shikenan ai koyi matsala ta wuce ai da ta yi ciki ta ayo shikenan ba haka ba ba shikenan ba a haihuwa bakwai a manke na nan saboda haka shawar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ka kai ga gaci da cin nasara a ƙarshen rayuwarka mun ga misalai da yawa aure irin haka nan aka samu matsaloli ɗaya daga cikin matsalolin aure rashin so wanda za mu ci mai a gaba abu na gaba alwalud kuma ku aure mai haihuwa musulunci bai ce wai ka rashin haihuwa ɗabi'a ce wanda yake ta shigo cikin musulunci ba ta musulunci ta ba kaji mutum ya ce wai shi bai sun haihuwa ya shi sun kana ya yara magzuman da ya mm, uku kasu ci uku ko ba haka ba kawai yahudanci na da rashin gane kan da rashin gane kan gado ala kulli halin masma manzo sallallahu alaihi wasallam ai ce waye ni fa inni mukasirun bikumul anbiya a wata ruwaya da mun muka ambata fa inni mukasirun bikumul umama duka ta zo manzo sallallahu alaihi wasallam tinkahu yana tinkahu yana alfahari da yawan al'umma sai sai dai mu kiyaye kwarai da gaske shi yasa ya gabatar da waludal waduda saboda a samu zaman lafiya zaman lafiya shi ka kawo ayi aure mai kyau aure mai kyau shi ka kawo zuriya tayyiba sai an ka samu artabu da rigima tsakanin mata da miji a yana jin ba a samu kwanciyar hankalin da aka tarbiya yara to shin hida wadudul waluda wata shin hida ta na cewa sai ka tarbiyantar da yaranka sannan su kasance mukasiru bihim annabi sallallahu alaihi wasallam yukasiru bihim yawmal qiyama tunda ba ba alfahari da dan banza ko ba haka ba shege da barawo ai ba ka alfahari da shi mutumin kirki ai kowa sai wani kai ta ko ba haka ba suna da yawa man ya da mu aure wani kamar an bata a duniya mata'un wa khairu mata'iha almar'atu salihah duniya babban daɗi ta duk cikin daɗin duniya ka samu ta take ba ba abin da yake ya hika samu mi ya hika samu kuɗi ya hika samu babban mukami ya hika samu mi ya hika samu mi ya hika samu mi hanya ta gyara zamantakewa hanya ta cin nasar al'umma shine masu ta gari duk dan yaron da kaga ko babban mutum da kaga ya zan wani abu a duniya mace ta bahi support ba don mace ba da bai kai ba tun daga uwa ta nika magana ko ba haka ba uwa ta tsara da tarbiya ta ya samu tarbiyar kurciya ko ba haka ba da mallama ta da sauran suka samu tarbiyar kurciya sannan kuma in ya zo lokacin aure ya samu wace ta gari ta ƙara da tsammai da hankali inda ba haka nan ba da uwa ta ya rasa uwa sai ga zan dan tasha ya zan wani wanda ba shi ba mun ga misalai da yawa irin waɗanda aka aka haihuwa a jifa da su ya suka tashi zan tashi yan area boys mun ga so da yawa kai ma ba ba ma da aka jifa da su ba mutum ya aure mace ta haihu ya kore ta ya rike da kai ne ya aure ta kishiya ta rinka gana bane yaron bane sai ya tashi mugun mutum bai kanna kowa har inda ana tara mai duk matan duniya yana kone su kaga babu sau babu sauran kirki kenan ashe kenan samun uwa ta gari sannan gobe sani a samu mata ta gari shine mi shine ka haifar da zuriya mai kyau manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce sai a duniya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah manzo sallatin ya bamu shawara idan za mu yi aure a gurguje ai hakuri manzo sallatin yana ce mana tun kafal mar'atu lima li arba'in limaliha wa jamaliha wa hasabiha wa diniha fa alayka bi zati dini taribat yadak manzo ya ce ga al'ada ta gudana mutane suna auren mace don me don kyanta kamar da suna auren mace don me suna auren mace don dukiyarta sannan suna auren mace don darajar gidansu sannan suna auren mace don addininta waɗannan abubuwa na da sun ka gudana ga mutane suna haka nan amma manzo sallallahu alaihi wasallam sai muna za'i da kai ne yace afa alayka bi zati din to kai in za to ka muhimmantar da addini ka abuci mai addini in ka samu waɗancan babu matsala ko ba haka ba in tana da kyau tana da dukiya tana da daraja plus addini a shi kenan ɗari bisa ɗari ko ba haka ba amma a ce babu wa'ancan ko amma akwai addini aure a dukka amma a ce a komi tana da addini daya ba ta da to wallahi ko nawa ko da gida da mota za haɗa ma kakka aure ta ko da gida da mota kamar da suka cewa ala kullu halin dai abubuwa da yawa sun tattaru cikin wannan da wannan a cikin ayoyin da muka ja da hadisan da muka karanta za mu iya fahimta cewa aure shi da daraja zuwa abin da Allah madaukakin sarki da manzon sa sallallahu alaihi wasallam suka yi ne suka kwan ma'ana suka kashe ma'ana suka yawaita magana game da shi kuma maganganun ta hanyar yabo ne da gida dashi da kamba mashi da da, da, hararat wanda bai yi ba to ba sai an ce ma abin na da muhimmanci ko yana da kyau a rayuwar dan adam ba kai don ka gane muhimmancin aure hatta da kahirai wasu wasu su wasu wasu in sun ka aure Allah bai so kai ba auren kayarai wasu wasu auren an banza wasu wasu in dai hanya aure Allah madaukakin sai sai da Allah akalli ya girmama wannan al'amari yayi riga din ne nami na idan kahiri da kahira ma'auratan juna suka shigo musulunci a basu akan auren su babu wani abu da an kai cikin musulunci in cikin kafirci a shigo musulunci da shi ko musulunci ya bashi in ba aure ba sai ya lalata shi amma ni amma wancan ba a ma bukata ko bincike ba a yi Allahumma sai in tore tone ne ya tono aka gane uwa ta ko aka gane ya ce ko kauna tai ko aka gane ya ce ta shi wannan ma ba a ce a tona ba binciken ka tasowa amma ba ka cewa in ka ce mai da kai da wagami a tsakanin ku ce a mata ta ta don mun zo mu shiga musu shi tsaya nan babu wanka ba za ma ka ce to tsaya ya kuki can cikin dangin babu bukata haka nan annabi ya taba haka nan babu wani mutum wanda ya taba haka nan alama shi in bukata ta zo sai a cigaba karanta shi addini ya shigo addini shi da mata ta sai a ta karatu a cikin karatu cikin karatu sai ji an ce ba auren kana ba auren ya ko ba auren ni yace a a daga har ta malam wannan ho mu uwan mu guda uban mu guda mata shi kenan to kaga abin ya tone sai a ce ayya shi kenan ba matsala ka sake ta shi kenan samu mata miji kai aure kai kuma samu wata kai aure kaga musulunci bai aza wata doka mai mai mai hirgitar da wani ba akan aure amma amma in kai jika annabi kake iyaka kenan ba ka imani ba ehen bale jikan wani ko jika annabi kake in kai tariya da mace ba ta aure ba to irin kyace da azaba da an kai mata nabi to ba su kirguwa ba kan mutum ba ya ambata sai dai Allah madaukin sarki ina fatan mu gane a shi kajin muhimmancin aure a yi shi a kahirci amma mun Allah madaukin sarki ya kimanta shi amma haduwa ko tarayya babban musulmi mai tsoron Allah mai imani da shi da mai imani ya kuwatai in ana samun mai imani da mai imani su haɗu su yi zina in ana samu amma ina jin ba a samu don hadisi ya tabbata mashayi ba zai sha ba wa mu'minun wala yazni zani wa mu'minun ala kulli halin dai muna son mu gano muhimmancin aure idan an kai auren to alhamdulillah sau da yawa ana samun ina jin tana mun fahimci aure ko yawa tunda ban tsaya ni kama definition aure ba shine zamantakewa tsakanin namiji da mace akan ka'idodi na shari'a kaza kaza kaza wannan duk mun san shi da mun ce aure mun san aure ko ba haka ba to sannan mun san muhimmancin aure ta cikin waɗannan muhimmanci muhimmancin aure daga cikin su za mu suriya ba wannan da kai da ita gaba ɗaya duk kuna alfahari da wannan ji da junan ku daɗi wannan da kai da ita gaba ɗaya kuna alfahari da wannan samun natsuwa wa junan ku wannan da kai da ita kuna zukka wannan yin rahama da tausayi tsakaninku wannan da kai da ita gaba ɗaya sannan ne sannan soyayya da tsakanin ku wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waja'ala ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun daga cikin ayoyin Allah masu nuna a gane Allah masu nuna lalle lalle akwai Allah ko kaki ko kaso zaka ce lalle akwai Allah an khalaqa lakum min anfusikum azwaja cikin jinsin ku ku mutane in ku mutane na ko cikin jinsin ku ku in ku aljanuna ko tumaki ko awaki cikin jinsin da min anfusikum ya halatta muku azwajan matayanku to sai mu koma ga mutum saboda shi daraja daga cikin halittun Allah ko ba haka ba Mun wala kada karramna bani adama Yahi sauran mi yahi sauran duk dabbobi da sauransu sai mu komo kai ne sai Allah ya ce min anfusukum azwajan saboda ni ku mazaje litaskunu ilaiha ashi as-sukun as-sukun natsuwa samun peace of mind saboda ni saboda duk wanda kaje ji daɗi da mace ta hanyar zina da sauransu zuciyarka ba ta gushe tana harbawa a lokacin da kaka lalacin da bayan ka lalacin baka samun natsuwa in ka yi ka gama ga shi ga bacin rai sa'ad da kana yi babu kwanciyar hankali to bale karau ka da karau a ce kai mata ciki shikenan asirin ka ya tono kai da zama unguwarku shikenan hayata hayata ba kuma zama ku, in dai unguwa environment din salihun na kirki na ba koma zama Gaga da ashe kenan ba magana sukuni amma litaskunu ilaiha sannan Allah ya ce waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah ya sanya mawadda dankon zumunci mawadda dankon zumunci ya wuce ma muhabba ba muhabba ba irin wadda aka yi wagga ita ma tana da matsayi amma mawadda daga cikin mawadda idan su ya ta zauna sai ka ga mace in dai cikin tasha ta cika mai kirki sai ga ta haisun mijinta da uwarta da ubanta sai ga ubanta ya hana ta uwarta ta hana ta amma mijin mijinta zama goda ya mata bayanin na minti uku ta amince in ma wuta ta du'a tun a fada in wani abu na in dai akwai zamantakewa mai kyau kila gani almawadda dankon zumunci abinda umanta zai hana ta bata bari ba mijinta lokaci guda zai ce ta bashi ta bashi abinda duk mijinta kaso tana so Abin da duk baya so ba ta so da duk taka so sai haga yana so sau da yawa zamantakewa sai mace ta kwace miji daga yan uwa ne daga duk wasu ko ba haka ba sawa'un abuna mai kyau ko mara kyau ba shi muka magana ba abinda muka magana dai mawaddan nan ita ka jawo hankalin zuwa gare ta kamar mawadda ita ka jawo hankalin ta zuwa gare waja'ala bainakum mawaddatan sannan sai sami wa rahma da jin tausayi jin tausayi shi yasa in baka yi aure kamar wanda an kace ba a samu jin tausayi a jin tausayi anan kai shi wanda an kace ala kulli halin Allah ce inna fi zalika ayatin hakika cikin wannan akwai ayoyi da yawa da kaunin ya tafakkaru a saboda haka ina da bari mu takaita a nan karkashin marriage concept of marriage da kuma significance sannan problems problems na aure suna da yawa kwarai da gaskiya hakikatin waɗanda na rubutu ina jin za mu iya karanci sun yi hamsin kawai amma dai bari mu zaɓi wasu muhimmai wasu abubuwa suna komawa zuwa gare su akwai matsalolin da aka samu na abubuwan da su an ka samu matsala auren kamun auren an ka jawo su kamun auren ku kuka sabbaba ma kan ko bala'uka da musibu akwai waɗannan sannan akwai lokacin da tattaho ka da kai da ita sannan ka gina wasu matsaloli a fahimta sannan wasu matsaloli ba ka ka gina su ba ka gina su ba ɗabi'anci suka zuwa na karalla kamar da bahaushe ka cewa zo mu zauna zo mu bata ba ka ta jawo su ba ba ita ta jawo shi ba accidentally suka suka zo to kawai matsalar ka ko matsalar ta daukan matakin gyara shi an bakwai ba ko kun ka dauki matakin gyara amma ba na daidai ba ko ba haka ba gyara haram da haram ko ba haka ba eh magani da guba ko ba haka ba ciwo ya dame ka kace bari ka sha guma ka sha guba ka mutu ka huta kaga to inda an ka duk ba ai koyi ba kenan ciwo dame ka irin waɗanda ka cewa sai ya ce bari ya sha guba ko sai ya mutu ya huta kamar wadda ɗan labarin da jiya da sahi a BBC wai wani dace hannu ne ko ina jin wadda sun kasawar BBC ko BBC ko na daina wai ciwo yaka hannu na ciwo yaka ya ta asibiti a kace mai hannu an ba shi appointment da wani lokaci ya gani san wurin shi ko ciwo ya damai to me za saboda haka ya yi wani tool na kace hannu yanzu ya shirya dare guda kace mai hannu kai ne hannu da ya kace hannu ina an kai shi asibiti ko ba haka ba kaga duk inda an kasu mana an ka fada yawwa shi ko wani zarfi ya samu da yuka ya gagara sai tarda kuwa to kaga ba ka kashi da kana kuwa kaga ni to kaga maganin magance ba a magance ciwo da ciwo ba a magance guba a magance ciwo da guba abin da ka so in ce matsaloli na aure waɗanda ka faruwa kamun aure matsaloli na aure waɗanda ka faruwa lokacin aure kuma ku ka jawo shi kai miji ko kai mata matsaloli na aure waɗanda ba ku kuka jawo shi ba ɗari a ta jawo shi kun ka ɗauki matakin gyarawa wanda ba daidai ba ko kuma kun ka hita su ba ku gyara ba a gaskiya suna da yawa illa dai saboda malam ya ambaci wasu da yawa daga cikin su naji kuma waɗanda ya ambata a turanci ni ma suna sai ni ji non a repetition na farko dai a gurguje at-tasahul fi ikhtiyarin zawji ko fi ikhtiyarin zawja sakaci rashin ko oho rashin damuwa eh wajen zaɓin mata ko kuma zaɓin ne ko zaɓin miji da an samu matsala nan to an samu matsala ka ka zaɓi wanda bata dace da kai ba saboda ni saboda kai hangin da kake wani abu kaka hangi ala kulli halin ahadisi ya nuna fa'alaika bi zati dini tare bata daka kawai sai shawanta da kwambo bisa titi da laudi shi ya jaka ko ko gaye nai da iya sa kaya ne ko wando ne shi ya jaki ashe holoko na babu komi ciki holokon hadari kusan holoko bai ruwa mhm. zai yawa ganin hadari ya kama gabas da yamma ya rufe ko'ina kai ta kwashe ka sai ka gama to haka kake haka kika kai kai da kaza ai mace wadda bata cancanta ba saboda physical appearance nata physical appearance kawai kaga ta isa kaya ko ba haka ba ko kaga ya isa kaya sai kai baka da bambanci da wanda ya ga hadari shina da ruwa cike da drum sai bungule ko ba haka ba hadari ya zo fisha ya wuce ba ruwa ba komi baka da to kaga wanda kika lalacewa kamar da ba shi ka cewa don ganin hadarin nesa ai ba za ka yi wanka da kashi ba ko ba haka ba wanda kika hauka cewa wanda ya kashi wanda ya wanka da kashi ala kulli halin rashin iya zabe mu ta magana abubuwa ga sunan da yawa karkashin ta akwai sharuka da amma mu takaita wanda kowa na ya gane wannan musamman ga samari tunda alhamdulillah dukkan masu hankali na rashin iya zaɓe saboda haka ya kai dan uwa duk wadda ba ta da alaka da addini kakka aure ta sannan duk wadda ba ta da alaka da abin da kakai kakka aure ta a hakikanin gaskiya ba ma addini an matsala ba ba addini ɗaya ba hatta da irin yanayin sana'arka in mace ba ta da shawa ga wannan to za ku samu matsala kila kai malamin makaranta ne ko ba haka ba ko ko kai dan kasuwa ne ko ko kai ma'aikata to duk wadda ba ta da in kana son ku dace sai ka ari wadda tana da wannan shauki dan malamin makaranta kake ko ko mai karan harka addini sai ka zabi wadda ita ma tana da shauki ga karatu da harka addini kaga ba ba addinin ɗaya ba musuluncin ɗaya ba ko ko mi ko ko mace ce wadda yake gwargwado dai tana da wasu abubuwa to sai ka koma ta wannan bangare kuli wannan a kula da shi abu na gaba saba ma Allah wajen soyayya auren irin wanda samari ka da sauransu waɗannan muna faɗin ƴan matsalolin da aka samu kamun me kamun aure yana son ta suna soyayya ta aure kuma zai aure amma sai an yi lalaci an yi fasikanci an yi zinace da nace ya kai ta wurin da ba su dace ba babu club din da za su zuwa in ya tashi bukin kawaye bukin anga bukin abukai komi da komi sai an sabaki a zo can a kwana a yi shaye-shaye a yi ciye-ciye a yi fasikanci tun ba a yi auren ba to kai garanti na gare ka ka bi hanyar lalata aurenka ko ba a yi ba abu na gaba suna da yawa kila zan iya tsallake wasu da yawa saboda eh a ci gaba ko abu na gaba shine mi shine bin shawarwari na batattun iyaye ko batattun kawaye ko in ce bin shawara batattun iyaye da bin shawara kawaye ko na kwarai na muddin kina bin shawara a kawayenki ko na kwarai na sannan ko kana bai shawara abokai ko na kwaraina, sai kun samu matsala da matakka ko na kwaraina, saboda ni saboda ita rayuwar aure wani abu na wani sai wanda ya santa to bai wanda bai santa bai ka baka shawara sannan kuma in mace ta kai 20 to kana da dajiya 20 ba sai ko mun gane akwai dajiya 20 kenan ko wacce da irin tata dajiya ko wacce da irin tata yanayi to ya za a yi shi saboda ya san mata ce ga wani condition ko wani abu ya ce kai apply din hanya kaza ka magance matsalar ka ba yiwa ba sani ba ko kun gane wannan wannan zai yawa bin shawara miyagun eh, bin shawara iyaye eh, miyagun iyaye iyaye su kuma ana bin shawara iyaye kware da gaske musamman uwa da uba amma ni abun matsala a samu su kuma kai kaico in ya zan ba na kirki ba to ita ko babban matsala za a samu nan masu ce ma uwa yadda ki ce miki kaza ki ce kaza ki kaso, ki ce kaza ki kaso, kamar da mun san aka da yawa wani tun yana gida aka kama mai lodi da yawa ko ba haka ba kaza yi kaza yi kaza yi kaza akwai wata ce bai ba ta aure sai in zai sai mata mota misali kuma ba ma sai mata mota in ta zo gida nai sai me sai in ya ba ta tun yanzu akwai wanda uwa uwar da kai da ke ta kira ta tace to kaga wani eh yan mu wance wanda wanda ya bide ta mun ka hana mai mun ka baka ya mai muna alƙawarin zai kai ni da yin da ubanta haji tun ba aure ba saboda haka in kana kai ta a in ba kai ta a bari kaga dai irin waɗannan akwai matsala sosai kwarai da gaske daga cikin matsaloli har yau tafi tafiya hira da abokai kai namiji ko zuwa hira da kawaye ke mace waɗanda duk ana yin su mun aure ko ba haka ba sai bata ma tsari da kun zo sai ta hista ganin cewa ya dace ta ta ce kayya wala dun dai tare saurin cewa tare da kai ɗaina inda ba don haka ba da wancan ta kaso to tun nan sai a samu matsala saboda haka in za kana zance ko hira to ka kiyaye da zuwa wanda haka sun ka zo da shi ko ba haka ba kila kakka zo da kowa ya isharar kirki ko ko in za ka samu kai kokarin ka tabbatar da wanda ka da zai kahi shi ka samu kucaci ba kauye wanda bai san komai ba sai ka tafi da shi eh an ka tafi da shi kayi shi ya magana kayi shi tsari kayi shi sa kaya amma muddin ka samu wanda ya ka kasa akwai wa wanda ka ce wato tsoron magana kai da mace ko ba iya ba saboda ka sai samu intelligent wanda awwayeye ko ko a eh wai matan nan yar jami'a ta ko ko yar boko ta shi ko ilimi ne bai da yawa ko dan fura dan sakandiri da yayi ko ko bai iya turanci ba to bare samu wanda iya turanci in an ka zo shi rinka kada mata word by word ko ba haka ba to kaga sai dan sai bitin dinka, ko ba haka ba to tun sanda ta fara hararen ko hangen shi ya taka so ba kai ba ko ya hika to an samu matsala an samu matsala tun nan tun bai auren ba kullun da shi take kwantawa da shi take tashi Ko bai sani kai kana cikin eh, to ita ma ko ba haka ba ita ma haka take sai ta samu ni ta samu wai wata abukiyarta waye ya ya kwambo kuma zabbar shin sa'a sai ta samu wadda ita ma jiran miji ta kai ba hito ba kada ya ka hauka kenan ko madadin ta samu wadda ta kama ko an kama ta sai ta samu mai jiran miji shi yasa ba kake abuta kina da ango ko kina da wanda ka bidaki wannan shawara ta ko kina da wanda ka bidaki ki tayi ki ja wanda tana jira fa hal ido bude ko ba haka ba ku tayi da ita tayi ki sa kaya tayi ki yi magana hasali ma tana digiri a jami'a ko ba haka ba ke ko sakandare yanzu kike ko ba haka ba in ma kina yi to in ba anniya ba sai an zo ana canza yawu sai ji kashi. wallahi ya yi zaɓen tumun dare sai ya ce da Allah ɗan samun ruwa tashi sai ya ce da Allah wance ya za a yi sai ya ce ma abu wai ya za a yi ko ba haka ba ba ta nan fa kamun ki dawo minti uku an gama komi ko ba haka ba ai ba matsala ta ce mai ɗaya shi kenan ai ba matsala ba ta da ba kenan sai a tashi da ke ala kulli halin a kula sosai da abubuwan da kenan akwai wasu matsaloli daga ciki babban matsala shine rashin kula da addini fa alaika bi zati dini talibat yadaka akwai wanda yake cewa bai bukatan ni bai bukatan mai addini bai son mai sa hijabi bai son mai kaza bai son mai kaza suna ce min lokaci ya cika ko ko lokaci yayi kusa a gurguje bari in karanta wasu abubuwa kila la Allah za su taimaka muna ga takaita wasu abubuwa ko da an samu matsaloli daga baya kila ta hanyar muna iya magance su da wasu 'yan sha'arori kaɗan daga ciki idan an yi aure kamun a samu matsala don ba a fata da bayan an samu matsala in aka samu to ana ƙoƙari a gyara ta da wasu abubuwa ɗaya daga cikin abubuwan da ke tafe na ɗaya dai a sa tsoron Allah a gaba wannan tsoron Allah zai hana matsaloli su faru duka sannan in sun faru zai magance su tsoron Allah a zamantakewa ka tsakaninka da ita tsoron Allah a zamantakewarta waɗannan a kamar yadda suke ga namiji suna ga mace haka nan saboda haka a sa tsoron Allah kakka zalunce ta kakka cuce ta ka sa tsoron Allah gaba zan ba da shi a gurguje abu na biyu ka kala ka ilmantar da ka ilmantar da ta ilimin addini ba wai zama za kai ka ce ban son kaza kaza ne ka so bala ban son kaza in ki kaza to aikin manzana in ta gane kai ka kai an baka so ko ko ta gane cewa kai an matsala ba sai ta yin baka nan ba ko ba haka ba in ka zo shi kenan sai ta koma irin ka tunda ustazan shi ka so ko ba haka ba kaga duk ba gane abin ba to kuma shi ko in tana yi ne ko da boye baka nan shi zunubi tasiri ya kai yau tai gobe tai in ta dawo kai ne ba ta gyaruwa saboda haka abin da za ka yi ka sa mata ilimin addini da tsoron Allah ba kai ka hana ba Allah ya hana ba kai ka ce ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce kar ai kaza kila an fahimta saboda haka ka ilmantar da ilimin addini tsoron Allah kai da ita sannan kuma kai tsayin ka duk abin da ka san da fa'ida addini ka karanta sheta sawa'an tana so ko ba ta so abu na gaba ka tsare haƙƙinta wajen ciyarwa da shayarwa da tufatarwa waɗannan dan adam dan adam ba mace ba ko namiji bai hankulin yunwa ko namiji bai hankulin kishirwa ko ba haka ba nisa masu masu eh, psychology ko sociology suna suna magana game da irin rikitan da aka samu yanzu ah, a irin matsalolin era boys irin waɗanda matsaloli na harka addini ta lalace irin da sauran da sauran daga ciki suka kawo fa'on ko kunya da kuma ku yarda ba ko na da kuma yarda ba shi ne ka so in ce ba sun ce daga ciki talauci da rashin aikin yi shi ka kawo mu area boys ko ba haka ba talauci da aikin yi bai aje ba bai ba kowa ajiya ba bai da wata takarda ta zuwa ya samu aiki bai da wata gudunmuwa da an kai mai gwamnati mai bai da wani abu ya tashi da yunwa yayin da ya yakwan to kuma gobe sai ne haka nan to sai ya ce wallahi sai ya samu kai ne wani abu ko ta yaya kana ce mai haramun na haka ci eh ala kama ce mai haramun na wai kaka ci je ya kwanda yawa ka kyale shi yau ya kwan kasar wadar ka kyale shi kana bushashakka ya taba ka ce haram ka san ba ku jittuwa to ko mace haka take kaga namiji fa shi dan juriya kila to ko mace ka hana mata ci ka hana mata sha ka hana mata faci kai kaza kaza kaza kaza sannan ka ce kar ta dibi wani mai baka katta kula da wani mai bata katta yi kaza katta yi sata da yin kayan kuɗinka, katta ci kaza kat hanya ka aza ka aza ka aza ta kan tsari ba zai yiwu ba saboda haka ka ciyar da ita ka shayar da ita ka tufatar da ita wannan ka magance wani abu cikin cikin na 100 ka magance wasu abubuwa na 50 an fahimta kenan abu na gaba ya kamata ka ba matakka ko iyalinka lokaci kakkaza in ka haita daga shidda na sahi sai goma na dare ko sha biyu don akwai wanda in ya ta aiki ko ya zo aiki ko kasuwa ofis karhe karhe kudin na marice ko ko kasuwa karhe shidda aure daga ta wucewa zai yi wajen hira ko karatu bai zuwa wajen hira zaya dan ni a zo a yi surutu eh, eh, eh babu ruwa ne in ya taho kuma ya kama rugagai da ni da ni babu zama babu bai san ya tayi ne ba bai san ta kwana kai haka nan sannan ka rinka gode mata duk abin da ya tayi na alkhairi sannan ka rinka yi mata kawa ana son a mata kawa abdullahi bin umar ya kasance shi wanka ya sa kyakkyawan tuwahi ya koma gida ya zauna ta ce na ka shirya ba ta za kai bai ce a'a na yi na don kawai ki gani kamar da ke ma nika son ki in gani ana son da kai da ita ku koya mata ayyukan alkhairi da kai da ita ku da gangan wajen aikata alkhairi in aka ce ga sadaka ko ga aikin alkhairi kai da ita kuna gangan kowa yi sannan ana son ni ana son zamantakewa da ita ta kwance aure da rinka bata dariya da nishaɗi. ana son kyautata mata a wajen kwanciya ana son rufin asirinta ana son neman yardarta kuma kiyayewa anniya ka kauce mahushinta ga duk abin da bai saba ma Allah ba ana cin kullun kai kalima mai kyau kada ma ta yi ma magana wani hita za ka yi ban sani ba ni wallahi ban san da wadannan tambayoyi kaga shi kenan wai shi da san tambayoyi wai hita za ka yi wai ita daya ji dali wai bai sani ba shi wannan irin tambayoyi an unnecessary questions fansu su ne hin tambayoyin da ba su abin gaba ka gani ba sai ya tuhumi kai ne ko ba haka ba tunda yake hodi ai mugun hali zaya tunda in ba mugun wuri ba ka faɗi mana in wurin wa'azi kai ka hodi to saboda haka kakkace kullun kai ba a tambaye ka ba a ga cikin ka kullun kai wurgaji da sauran rikici da sauransu in za ka kiranta ka kira ta da sunayen sunan da ta kaso tabi'a ga ta bahaushe ba ta da kyau ke ka sake ka ce mata ke wance in ma ce mata wance ke ka cewa bata jiya ba sai ba sai kuma shake shi aka kowa ki ji haka zai ce ko eh in bata jiya ba na uku ko to wata kalma bai faɗi mai zari ko ba haka ba to kakka zan haka nan kiranta da sunanta sannan kan ba mata da data idan ta yi kawa sannan kiyaye wani plan kyautata ma ƴan uwanka da ƴan uwanta kai haka nan don saboda in ka kyauta ma ƴan uwanta za ka so ka kila an fahimta in har kyautata ma ƴan uwanka za su so ta kun gane ai za su so ta duk wawan da ka kyauta ma ƴan uwan mata ta ya kaya kyal ƴan uwa ne sai sun raba ta da ita dun kullun sai ya zo sai an soke ta ko an bace ta to duk wanda aka faɗa ma aibi na aibi ne yau baka ji ba gobe ka faɗi jibi ka faɗi citta a faɗi baka ji baka ji wata sai ka jiya duk wata rana sai an daidai ki tibis halin ta na mugun halin sai kai daga ta ito na san dai ko ba ta kaza to wanga dai tana yi to kaga an samu matsala saboda haka kyauta ma ƴan uwanka da ƴan uwanta in za ka yi tafiya in dai akwai bukata kuma akwai hali ka tafi da ita wannan mataki na mai kyau ka ba kanka kwanciyar hankali ka ba ta kwanciyar hankali sannan kuma ka zamo tare da ita a lokacin farin ciki da bakin ciki sannan kuma ka so ci gabanta da ci gabanka sannan ka yi hankurai ka hankuri ko da wasu kalamai sun hito marasa daɗi ga bakinta la'alla saboda bacin rai ko wani abu ta saka ma kalima mai dan zafi sai ka dare ka hankali sannan ka yi adalci tsakanin 'ya'yanka da 'ya'yanta ko ku tsakanin tsakanin wasu wasu su mata yanka kuma kai adalci tsakanin ku ita ma haka sun ayi ita ma mata ta girmama ka ta darajar ka ta sa kai ne shugabanta ta baka kai ne last say kai ne kaza ka cewa magana ta karshe in ka hodi ba a musanyawa mace ta yi ma haka nan sannan ta rinka hoda ma gaskiya ga duk al'amuranta sannan ka rinka rinka tsaftar ɗakin ta da jikinta da gidajenta ta rinka canza maganganunta style masu kyawu kamar yadda kai ma kana son a yi ma maganganu masu kyawu ta ita ma tana son a mata maganganu masu kyawu kai ma ita ma ta rinka yi ma maganganu masu kyawu ta rinka kamba maka da ji da daka ta rinka yi ma kyakkyawan lafazi ta rinka yi ma addu'a ko ba ka nan duk abin da ka bata mai kyau ko mara kyau ta gode ma sannan ta kame kanta da mutuncinta ta yi tarewa ga duk ayyukan kan alkhairi ta taimaka ma ina jana cewa lokaci yayi da yake lokacin lalle mun samu dan matsala kar ku damu dama awa guda ta kuma awa gudan sun cika saboda haka zan tsaya nan duk da waɗannan matakai na wata rana za mu haɗu sai mu ɗora kan matsaloli da solution ko ba haka ba sai mu yi da tunfayewa insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta